Mahimmancin wannan horon yana daga cikin mahimman ginshiƙan ga ɗalibai tun ajin farko a rarrabe-rarrabe fannin lissafi. Gwada kowane ɗalibi a kan ƙwarewarsa da fahimtarsa, sannan da kuma koyar da yaron idan yana da matsala a fannin. Abin da muke so shine a koyar da yaro wanda ko bayan makaranta yana iya yin lissafi. Mun muna ganin kawo mu yana taimakawa. Shawarar da nake son ba bayarwa ga duka masu ruwa da tsaki kamar daraktocin makarantun boko da suke gaban wannan shiri shine muna tambayar su da su ƙara haƙuri saboda rayuwa a cikin al'umma abu ne mai matuƙar wahala su ci gaba da wayar da kawunan al'umma mun yi magana a kan shirya tarurruka bayan fagen aiki inda su iyayen yara suna da rawar da ya kamata su taka na bayar da haɗin kai wajen ba da 'ya'yansu domin su amfana da wannan horo kuma zai ƙara sanya yaran su kware kullum abin da muke so ga iyayen yara da zaran yaran suka dawo daga makaranta ya zama tilas su saka ido a kan su menene suke yi saboda aikace-aikacen cikin gida bai karewa yanzu matsalar da jama'a suke kokawa da ita shine ruwan sha. Idan akwai waɗanda suke iya taimakawa a wannan fanni ina ganin za a iya ciwo kan matsalar. Saboda ɗalibin da zai tashi kilomita uku zuwa hudu domin neman ruwa sannan ya dawo a cikin 'yan uwansa a gaskiya akwai wahala. Don haka a gaskiya mun ga ƙoƙarin da ƙungiyar shika take yi. Idan da son samu ne wasu abokanin hulɗa masu hannu da shuni su ma su kawo tallafinsu domin magance wannan matsala. Mu abin Et voir même la création de boîtes à pharmacie au niveau des écoles. Parce que même si on veut travailler, si la santé là n'est pas garantie, vous voyez, c'est un problème.